littafi ne mashuhuri wanda ya bazu ko'ina cikin duniya ana karanta shi idan ba manta ba mun kwana ƙarshen hadisi mai lamba 295 a cikin babin da ke magana akan wato abin nan husnul khuluq kyaukyawan hali halin kwarai to yau kuma za mu tashi babul bukhul babin da ke magana game da rowa kun sai imamul bukhari ya daga cikin malamai masu fiƙi kwaye daga suna dinin mina na yadda ce a faɗa ma al'umma sai a faɗa musu mina ya dace a ja hankalin mutane sai a ja hankalin su mina na ya kamata a yi wa'azi a kai sai a yi kuma sai a ɗaure maganin da hadisa annabi sau kuma dai zan babu wani a ta cewa a ciki imamul bukhari allah shi masa rahama ya kulla wannan babu ya ce babul bukhul ba yi magana a kan rowa tare bai ce hani a kan rowa ba bai ce ukubar rowa ba bai ce wato illolin rowa ba sai ce dai babul bukul babin rowa da dukkan nau'i nau'i nata imamul bukhari ya kunshi shi Allah muna roƙonka da sunayenka ka kare mu daga rowa yace na abdullahi ibn abil aswad قال حدثنا حمير بن الأسود عن الحجاج الصراء خواص قال حدثني أبي الزبير قال حدثنا جابر يسي جابر يا بون الأباري جابر بن عبد الله البجلي جابر, جابر بن عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه الله يقارب سيدا قال جابر ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da abinci a sabbata gare shi ya ce man sayyidukum ya bani salima ya ku bani salima wa a shugabanku tambaya na annabi kai kulna sai muka ce in ji jabir jiddub da kaitin ala anna nubakhiluhu wanda a shugabanmu shine jiddu ibn qais duk da yake muna mai sai mutum mai ruwa ma ɗauka sai mutum na marowaci ƙala sai ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhli halan wani irin ciwo na yahi illa wanda yake ga ruwa halan sai manzo Allah yace bal a'a wanda da kun ka wadi ba shine ba shine shugaban ku ba sayyidukum amru bil jamu wanda a shugaban ku amru bil jamu shine a shugaban ku wa kana amrun ala asnamihim fil jahiliyyati yace amru ya kasance akan gumakansu a lokacin jahiliyya shi a tsaye da harkar gumaka da kula da su da kashe musu kuɗi a lokacin jahiliyya yace wa kana yulimu ya kasance yana yin walima an rasulullah idan sallallahu alaihi daga manzo Allah kuma in manzo Allah ya aure shi wanga mutum lokacin da ya musulunta yan annabi ya aure shi kawai annabi walima da ta gehe bayan annabi ya tashi jama'a ina fatan mun gane magana nan abinda hadisi ka sanya gwada muna ba ka zama shigo mutane in marwaci yake gaske akan don abin da aka ce sayyidul qaumi khadimuhu wanda a shigo mutane mai musu hidima me kace musu kuɗi saboda rurorin kana san kana kwana a tuwa ma lalurar naira dubu kai na an kawai to wanda ka kashe wa jama'a kudi shi ya shugaban su wanda kai muku hidima sannan idan muka dibi hashim hashim daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya kasance lokacin jahiliya ɗan an kai yunwa makka shi ka zuwa da kuɗi ne ya so abinci can inda aka sayo shi sai ce ya kawo maka sai ce a rawa mutane kyauta juma ina fata mun gana magana da kuɗi na jiki ne ka zuwa ta yi sayo sai ya ce a rawa mutane kyauta ba ga wanga sai da ne nesa aka zai hashim kenan kamar yadda malamai suka ce sannan bayan haka duk wanda bai iya wato tallafa wa mutane da ke tafasa su bai iya zama shugaban shugaba zai yi a ce sai an tallafa maka sai talaka sun tallafa maka kai a dala ka so ne talaka kahin ya san matsala ga sanar ta taho gare shi kai har ya riga ya yi sulbin ɗinta sai ka tsaye ɗaya ce ai kaza ya sa faruwa amma Allah ya kare kuma ga wanda ya shiga kuma an kashe magana ai yanzu ku jiwa bin duk wata ƙungiyar sun ba sani duniya in shugabanta bai iya zuwa ya abin ga ya ya kare mata matsalolinta ko da ƴaƴanta ba su sani ba bai zama shugaba gare su dan kuka lafazin hadisin da kyau za ku fahimci cewa wanda an wace bai zama shugaban mutane don annabi tambaya ya musu yace shin wa a shugaban ku ku bani salima bani salima wasu kabila ce daga cikin larabawa cikin garin madina yace wa a shugaban ku suka shugaban shi shine jiddu bin qais sai dai mu muna mai sai mutum ya baka ruwa ruwa dai sai maza Allah ya ce bal ce maza Allah sai bato gana ce hala akwai wani ciyo wanda ya kai ruwa wa ayyu da'in adwa min al bukuli wani irin ciyo na ya kai matuƙa wanda ya kai ga ruwa kenan kun ji lafazin annabi kuma hadisin sahihi na kuka da bai wato kasan hadisin lamba hadisin ya gwada hadisin sahihi kenan ruwa ciwo na ko ba ciwo ba jama'a amma shi wanda abin yadda ma shi wanda abin ka damu shi ɗaya ka ji saboda mai saboda wata yana yana jiya ka ɓaci ne saboda saboda ba ta da alheri matar ka sabace ka ‘ya'yanka su ɓace ka ‘yan uwanka su ɓace ka mutanen ku su ɓace ka kuma babu da za ka yi ɗan uwanka ya teyoyi jiya an ɓace ka bai iya komi saboda mai saboda halinka shi na annabin ce hala akwai ciwon da ya kai ruwa hala sai ce bal sai bal idrabiya ya soke magana baya cewa jiddubin kaisu ba shi ne a shugabanku ba wanda a shugabanku shi ne amurbin jamo amurbin jamo wanda yake shi lokacin jahiliya tun ba shiga musulunci ba duk gumakan bari salma shi a tsaye ga lalurorinsu domin ci su kansu lokacin akwai lalurar da aka yi musu ana shafa musu mai man nan zuwa na aka ana tsohon shi ana biyan masu gadi ana ɗaukar lalurorin gumakan daban-daban daban so shi shi kai ya isa ma kowa kai so ɗaya bauta ɗaya wannan a isa ma jama'a ina fatan mun gane magana yanzu kamar ga unguwa a samu masallaci mutum guda ta ɗauke lura da mai gadin masallaci da karuwa masallaci da wani shi ya ɗauka cikin shiya ya samu matsalar kila wani ya zan babu siji ba lakafa ne ga sutura na aiki kila ma ya sai mota ya ce a ninka tsohon gawa wanda shi ya kamata zan shugaban mutane wanda ka musu hidima zama ina fatan mun gane magana gida ba ka zama shugaba ga gidanka sai kana yawan lori shi za kana ganin da yawa kana ganin wasu maza mata su an shi takobin gano ana kiran mai gida takobin daga matai ta daga sa'an takobin da hannunta to mi zai so da hada yaro bai da lahiya bai yasai magani nan ka na cikin ka baka yasai magani sai mata ka ta yi kiza kiza ta fita an ka yaro asibiti ko an sai an yi allura ka iya komi gidanka shi yasa abin da ka biyo baya baka iya tsere baka iya tsifan ya kamici sannan bayan haka nan gidanka baka iya komi saboda an riga an shi takobi ga hannunka kai abinda manzo Allah ta sani gwada mana shine ba ka zama shigo mutane sai in kana yi musu hidima duk waɗanda shugaban da ga ana yi in ba su da al'umma hidima ba su da unwani shugaban shi ba ta kwarai na idan kai da kai shigo mutane ne to shigo cikin su duk abinda ya same su kai kokari ka tara kai ka ce kai annan mutanen kana wata rana wani abu ya fashe cikin garin madina ya yi wani irin ƙara mutane kowa ya rikici ko da kowa ya hito a hito a hito a haɗu a kalmina na manzo Allah hai an gama da shi ya dawo inda abin na yake sai ce kowa ya koma gida kowa ya koma gida har ga an gama da matsalar kowa ya koma gida ai solving din matsala manzo Allah hai ya kai jiki ya ce ya yi solving din matsala ya dawo gida yanzu faɗa min wani shugaba na kaɗai hakan eh to ko gidanka kamata a ce wayo maciji kai za ka fara isa in za a fara kai zai fara fara in ba ka wato me kai da gaban shugaban gidan sannan daga cikin alherin wanga mutum amur bin jamu din nan ya kasance yulimu an rasulullah ta sun yana wa manzon Allah walima idan ta zawaje idan annabi ya aure bayan annabi ya tashi walima shi ma sai yawa annabi walima ta bangaren kai ya shirya abinci ya kira mutane ce wagga walima ta auren manzon Allah bayan manzon Allah ya tashi tan shi ma yawa annabi walima saboda jin dadin auren da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam jama'a ina fata ina fata mun gane magana kenan yana gwada cewa wanda ya kamata ya shigo mutane wanda ka iya sadaukar da kai garin gobe amma sai ga an yi mai shiya ga unguwa ko sun ne ba a yi ba duk wasu matsalin shiya babu ruwa ne babu ko guda wanda ya kai tara kai jama'a ina fatan mun gane magana kenan na kunga nan akwai habbancin duk wanda za a sa shugabanci mutane bai rasa nasaba da dan wani abu ga hannu ne bayan ya sun ga hali Kuma haya dan wani abin da yana iya lalura in ta kama kashe ko ka to wuri da yana iya wani abu ko bai duka ba yana iya da sa goma ko dan kana shugabancin mutane ya ce ko ya ce wallahi sati biyu ba a mai abinci gida ne ba kai kuma in kace wallahi kai ma sati ba uku ba a mai abinci gidanka ba kana shugaba ne akwai matsala kuma gobe shi na dawowa bai dawowa sannan al'adar mutane suna respectin ɗin shugaba in suka ga shina da dama-dama don in baka sa wuri ƙware ba wani wurin ka ce ko ba ku bai ka shiga in ka to an ka ce aini an mai ya shiye ka ko da ka to an gari, gaska wajen tana da dashi wajen ya kai biyar ko bakwai na ka so kai da alaja jaye jehi jaye gaga baka iya komi amma lokacin da ka sa wuri ka mai dan haske ka shigo kayo rawanin ka shigo sai ya ce ai ni an shiya shiya kaza ki ce bismillah wuce saboda sun ga kenan wannan hadisi yana karantar da mu cewa wato ana mutum mutane wato in ana iya isan mutu da matsalolin lalurorinsu in suka tashi kana iya zuwa kai ruwa kai tsaki kungiyoyi kuna gani ƙungiyoyi ga sunan ya mace wanda shugaban ƙungiya na duk wasu da ya ta so kayan a ce kogo ya kai jiki ya ce ya sulbin ɗinta yana iya ba da abinai, ne yana iya ba da lokaci ne yana iya ba da mota ta yi a ta yi lura, in yana da ita to wannan shi kuma shugabanci inda kun ga annabi ya soke shugabancin wanda ce ba shi ne shugabanku ba ga wanda a shugabanku eh a wance ba kai ba cewa ni ya kamata ya kamata saboda kaga yanzu abin da an ka waɗi wato ya gwada wanda bai da shi bai kuwa ko annabi ya soki shugabanci wancan saboda mai saboda marwaci na duk su kabila ta sun shi da marwaci na kuma ga shi ya shugaban kabilar ko shi ya shugaban wannan jama'a kaga aka soke shugabanci saboda marowaci na bai dama kuwa ko kenan kaga yana da kewa kasance wanda a shugaba marowaci na ba sannan kuma ka ita kyauta ba ta yiwa sai kana wani abu ga hannunka ko saboda aka dole a dan wani abu ga hannunka wanda in ta tafi kana ila lura Allah ka ba mu ikon gane ce haddasa na ibn Salam قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة يتي معاوية يا رب توثيقا زواج مغيرة بن شعبة يتي أنكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله ربطو من وانا أبدا كجيو دقا باكي من الله الله صلى ina son ka rubuto min wani abu da ka jiya ga baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mugira fa kataba ilayhi al-mugira sai mugira ya rubuta masa ya aika masa yace anna rasulullah mai kana yanha an ila wa qala manzo Allah ya hana an yi anci ya hana kananan maganganu wa ida'atul mal da walakanta dukiya wa kasratus su'al da yawan tambaya yace wa an man iwahatin kuma annabi ya hana hana abin amfani man iwahat malamai suka ce hana abin amfani da Allah wani aro min gidanka baka araba yace wa huquqil ummahat kuma manzo Allah ya hana sa'a mu uwaye mata wa an wa'adil banat kuma manzo Allah ya yi hanya da turba da diya mata da ran irin yadda aka yi lokacin jahiliya idan muka dibi wannan hadisi muawiya sahabi ne mugira ibn shuba sahabi ne dukan sahabbai ne sai zan mu'awiyar rubuta mu biyo cewa don Allah ka rubuto min wani abu wanda ka jiyo ga bakin manzon Allah sallallahu kenan ya gwada ko kuna tsara guda guda ga mutum babu lahi ka tambaye wani abu na ilimi wanda kai baka sani ba ke rubuto min wani abu wanda ka jiyo ga bakin manzon Allah sallallahu shi ko mugira bai kasa abu ba sai rubuta masa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ya kasance yana hani daga yi anci jima kun gane ayi an ce ko ku gane ba kananan maganganu to yadda ka san an hana kananan maganganu to haka masu kananan maganganu ba a samu sai zan ka ɗaukar idan ana kawo ma kana ɗauka yanzu kana kunya akwai wasu mutane Allah ya jarabe su da ƙarin maganganu sun iya irin waɗannan maganganu waɗanda ba su da kyau ƙila wa kala ƙila wa kala an yi an ci to ba a son kai ka yi kuma ba a son ka ɗauka in ka fahimci mutumin ga ɗabi'a ta kenan to in ya kama gana ta yi a kakka yi amfani da ita da in kana amfani da ita za ka yi kunya za ka yi kunya ko manzon Allah ka sa abu da annabi da annabi cewa ya hana annabi ya daga ya ce kada wanda ya kawo magana magana wani sahabi daga cikin sahabbai na kada wanda ya ɗauki magana ya kawo min ina son in hita in bakku wa ana salimu sadri ina da wato clean mind game da kuruka ban san in tema Allah cikin zuciyata ko da kaban duniya ko wani sahabi na rike shi da wani abu kaga duk wanda babba ba su yadda ya dauka kana manzalo to zai in kuma cikin gidanka diyanka kada kada wani ya dauko magana wani ya kawo maka dauka diyanka matanka kada wasu dauko magana wasu kawo maka ka dauka sai ka bincika irin wa gana ganin gida sai ya mutu amarya ta ɗauko magana ya ta kawo ma ka ɗauka ka hau ko ta ka tuhowa ka ya mutu ka hasala sai ka farmata ko cikin yaran an an tuwanci ga abin da wani yayi ka tsaka bincika ba ɗaukar aksin ɗin za ka yi sai ka sawabi ko ka haji ma gida ya mutu ko in kana shugaba sai a ce wanda ga cikin yaran ga abin da ya ci akwai 'yan munafucin gwamna hukar Allah masu faɗa gwamna ga abin da wani yi a wani bai tare siyasar ka a wani ga abin da yake maka wani na bakin ka sai a ce a tula ma gwamna maganganu miyagu ana an sai ka ji an rubuta mutum takarda an yi sai ga mukami ku je ga sai ka ji an saukar da shi an dakata sai an sa wani alhali wasu hukar Allah ina son ka sun ka shiga sun kai ta to matsayin ka na shugaba ba a kawo magana irin wannan ka ɗauka. bai an ka ce ga abin da wane ya ce ga abin da wane ya ce in ma kana iyawa ka ba su da maganan in ku ta yi ma zahi ka kira shi shi wanga da ya kawo ta ka kira wannan da aka faɗi magana kai sai ya zamna sai ka ce maimaita abin da ka faɗi wallahi gobe kuma ya haka in ka gane ƙayyata ka ci mutunci ne haka na aka amma inda duk ya zan kai koyo shi da an kawo ƙaramar maga an yi an ce ka ɗauka wallahi za ka halaka mi qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ya kuma masu imani in wani fasik ya zo ku da labari wanda magana sanadiyar sauka ta sahabin manzo Allah ne fa. annabi ya aike shi an san zakka ko da ya kusan kai garin mutanen sai iske aikin cirindu an taru bakin gari ana jira ne an tara zakka ya toye ansa sai ya tuna ya taba kashe musu mutuwan lokacin jahiliya to sai ya dauki cewa za suna sun san shi an ka su za su kashe shi har suna murna sun tsinkai ga yanta yawa sai ya juya ya koma sai ya rasu da lahi mana uz zakata wa hannu bi qatli ya manzo Allah sun hana zakka sun nemi su kashe da ken gudu annabi to a shiga a shiga a su kahin a ce a yaƙe su sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan malamai suka ce komai girman mutum ga addini in zo da labari wanda ciki ya akwai rikici to a wannan lokacin bai sa kalmar fasikanci sai an gane ba sai an gane magana gaskiya na kokariya na sau duk mai iya kawo magana mai hidimta da hankali a lokacin fasiki ne sai an bincika Allah ya ce fata bayyana ku bincika ku nemi bayani fata tabbatu ku nemi tabbacin maganar da mutum ne ya faɗi an tusibu qauman jin tsoron kada ku teku haɗan wasu mutane bija hata bis jahilci fa tusbihu ku waye gari alawa fa asu aka abinda kuka aikata na nadimin kuna masu nadama ko inda kun da kuma inda sani kuma haka sana hawa da yawa daga ɗaya an kawo magana ka hau ka aikata, ka aikata kai abinda haka so ka gama sai da koda ka bincika abin ba gaskiya na shi ba gaskiya na sai kuma kana inda ka sani ga misalin sai ta faruwa da yawa saboda ka a musulunci ba a son ƙila waƙala ba a son ka ɗauka sannan ba a son ta dukiya idan aka ce ta dukiya ka kai ta ka zube ta inda ba ta da amfani akwai wasu yare ya ɗauki kulab din ƙwallo gaba ɗaya shi a jinsi ɗinsu shi a tafafin su sun zafi na su kwallo wani wuri shi Allah lurin su in dan kwallo rashin lafiya shi Allah lurin magani ne sai a ce kulab ne na masu zuwa kwallo su yankuri me yi ne ka ɗauki tun ɗin kwallo me yasa ba ka samu wani masallaci ka ɗauki lalura ce tsakanin da Allah da wanda ya ɗauki lalura tun ɗin kwallo da wanda ya ɗauki lalura masallaci wani a kusa ga daidai amma za a ga mutane sun yi kashe ma harakar wato haramun kudin kaga mutum zai aure ya ce ya sa an ɗauko mai mawaki daga nesa ya kashe mai kuɗi maƙudai a taho gida ne a kiɗa a kiɗa a tashi ai rawa a gama a wace gaban za amma zai ya ɗauko malami daga kano bai ɗauku malami daga gombe bai ɗauku malami ko daga nan birnin ke sai balma yana ya ɗauku malami a wa malamin na walakanta kaga in ka diba za ka ga walakanta dukiya ke Allah ya hana walakanta dukiya dukiyar da Allah ya baka da ka walakanta da ita za a yi maka tambaya ina ka samu da ina kashe ta za ka ba da bayani gaban Allah cewa ya Allah na kewa 'yan kalta sun taho ko na ɗauku mawaƙi ya taho gidana ya yi waƙa na kashe mai kaza cikin dukiyar da ka faɗi ka gami Allah zai yi da kai amma akwai daɗi ka ce ya Allah cikin abin da ka bani na ɗauko malami daga nesa ya taho ya fayar da mutane ya koma sai a jinjina ma kai daidai ka kyauta wallahi wani ba a gan shi na da hali sai ya tahi lalura sai kima mamaki wai kaka an kai ya samu kuɗin zai ga ya tawa ne yana iya ɗauko mutum daga nesa ya kashe mai dubu ɗari biyar 500,000 amma bai ɗauko malami dubu hamsin daga wuni ka za a kawo shi nan garin kaga walakanta dukiya ke. kuma manzon Allah ya ce duk baka wucewa akan sirati sai ai ma tambaya dukiyar da ina ka samu ta ina ka ce ta kace me wani shi malami kowa a shi malami babu ruwa ne yanzu misali ana son a gaito wani malami haka magana shak daurawa ana son a dauko shak daurawa misali ya ana son a dauko shi mun sama da za a yi a ɗauko shi a gani ba zuwa kata ba shi ne ma yana ɗaya tuwa har ya kuma bai san wai na ɗauko shi ba illa iyaka kwamitin da sun ka dogo su ya sani su ya ka da su ba wanda ya tsoko shi ba ko gombe ko duk wani malami da ka san najeriya inda malamin sunna ka gane mutane babu ruwan kai illa iyaka dai za a faɗa ma irin abin da aka ba malamin ta ina haɗa kun fahimta jama'a wallahi ku bar kashe kudin har ka fasuwa wallahi za ku bada bayani ga Allah annabi ya faɗi hadisi da yi cewa duga dukan bawa ba ku wucewa kan shira'i ba ka tsallake wallahi sai amma tambaya ku daga ciki sai amma tambaya wa an maliki min aina tasabahu wa fi ma anfaqa dukiyarka ina ka samu ta ta yaya kai ka same ta kaga tambaya ɗaya ke sama ina ka kashe ta don a jama'a tambayar suna da haɗari ko ba tara don kasan wani ba ku ba kawai Allah ƙarya fa wala ya fito wani Allah hadisan ba a ɓoye Allah magana za ka wadda gaskiya ne Su saboda ka shi yasa aka san mutum ya waka ne kiyamun laili wallahi zama duniya ka da ka gani ba ta da satan duniya da ka gani yayyauta gobe ba ka samu ka kashe ka tara wasan kashe sabu Allah ubangiji ya kare saboda haka wa kasratu su'al akwai yawan tambaya nan tambayar da aka magana wadda ba su da unwani ba kai tambaya ga abin da bai da unwani gare ka tambayoyi na addini wanda suka shahi haraka ibada haraka aqida tana da kyau amma abin da bai da unwani kai tambaya bai da bai da kyau kan ne ga tambaya irin wannan don mutuna tambaya wai shi fir'auna wai halin sunan baba ne na ruwanka misunan ina sai kai misunan yi na kwaye wadda ga duk abubuwa ba su ilmin layin fa'uwa jihalar layin zorro ilimi na wanda bai da unhwani kuma jahilci na wanda bai cutarwa don baka san sunan fir'auna ba miya akwai yala halar makasurin kawo sunan cikin ƙwar'ayin don ka san shiwa ne ne halar inna ma abin da aka son a faɗa ma aikin da ya yi kuma ga abin da ya faru gari, shi na kafa ka sani a magana mi uwa ce mi uba ne mi sunan na kwarai duk wannan babu abu na babu da shahe ka ba ga abin da adda umarni ka ce ka binciki sallarka da azuminka da aqida ka da kake a kanta inda duka ka da matsala sai a gyara sai ka ci gaba da ibada ka lahiya amma sai gona ya tafi ya rasulullahi babana ya rasu lokacin jahiliya shina ina hina wata kuna aljanna ya rasulullah ai wani ya taho yawa annabi tambaya ya rasulullah aina abi ahuwa fil janna aw fil nar sai annabi ce abi wa abuka fil nar babana da baban gari suna wuta jama'a tambaya ga tayan wani ba sai ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'uku ya ku masu imani kada ku dinga bincike kada ku dinga tambaya game da wasu abubuwa waɗanda in an ka tona muku ranku na baci in an bude muku abin da a ciki wallahi ranku zai baci zai bata muku rai wa in tasalu ha hina yunzilul qur'an tubda lakum in kuka yi tambaya game da wannan abubuwa lokacin qur'ani yake so kaza bayyana muku amma ku sani afallahu amma salafa Allah ya yi abin da ya riga ya wuce ko ba haka aya take ba in eh? su saboda ka shi yasa aka san mutane su yi tambaya abin da ada umfani duk abin da bai da umfani ke ta mutunci ba bai sha maka da komi wasu mutane sun liƙe ma eh, dr jalingo dr jalu wai ya ce ba ba annabi na wuta an ka liƙe bai an ka liƙe bai zai ba shi ya hudi ba Sannan ni ni an da za mu magana ga tare ga ta wuce ku to ku shafe ku shafe ku shafe dama manzo Allah yace innahu la yadkhul jannata illa nafsun muslima ba mu shiga da rayuwa wanda a musulma fa ko yi matsayinka baka shiga da sai in kana musulmi ka mutu kai Allah na so ka yi ka musulmi da ya ga dama sai shi ka can cikin turawa na masu jajayen kunne waɗanda ba su musulunci ba su mai yi ka yi can ka rayu can ka mutu can sai ni amma ganin damar Allah sai ka musulmi ya kawo ka cikin ƙabila musulma inda za ka yi musulunci ma ba kashe ba ka majin daɗi shi wancan ko musulunci ko labari ne ba ko bai ganin masu yi ne don bai bukata shi to Allah mun gode maka akan alani mutum islam to yan uwa musulmi wannan gaba ta man wahad hana abin amfani akwai alawa daga cikin alawan munafuka Allah suna hana mu junan samu amfani to sai ci da alawa na arumin gasari da alawa na arumin yuka ka zan ka sani yanki da alawa na arumin kwasa arumin manjagara ba a san mutun na hana irin waɗannan abubuwa shi wani al'ada ce kayan gane bi alama kowa to ba a son haka in ka tana da ikon mallakan wannan abubuwan dan uwanka bai da ikon mallakan kenan babu laihi ka ara mutum abin zai amfani da shi qur'ani Allah madaukakin sarki yace wa yamna'una unal maun suna hana abin amfani idan aka aiko da Allah wani ku ara ya allura mu dunke ma yaro wando ne babu da Allah ku arauna mana kaza mu yanke kaza za ta mutuwa babu to duk wannan daga cikin ɗabi'u da ba su da kyau shi wannan sahabi ya rubuta mun bawai wa inna ya yace a faɗa mun bada da kyau suna hakan san da sa'a ma iyaye mata malamai suka ce to wani yasa aka aka ce manzo Allah ya umma da sa'a ma iyaye mata bai ci sa'a iyaye maza ba abin saboda iyaye mata sun yi sauƙin hali uwa mace gaɗa ta yi sauƙin a sa'a mata bisa ga uba uba ana ya sa'a mai bige nan da nan nan da nan ya sa buwa da zane yaro amma uwa abin lahin da yaro zai tabugai ba wuri ta sana ba sannan bayan haka nan yaro ya hire na uwa ta yi saboda ya tashi hannunta fiye da uban al'ada kuma duk wanda ba kusa da shi ba kawai sa'a mai sosai ba amma wanda kai ya shaƙu da shi to kun yi sa'awa shi yasa aka ce a samu kawai tsakanin hauye hashi da haƙori sannan uwaye mata sun yi sauƙi za a ga wani lokaci ma in yaro ya kai wani lokaci ko bugu ne ba ta yi da ya yi girma ga bugu ko ta bugai koyin bai ji? sau da rauni irin da mata to shi ku sai sa manzo Allah ya ce daga cikin abin da aka hana ku a wa iyaye mata kun ɗauke su banza a sai za a gani yaro uwa ta aika ya kashe kuɗi ko ba samu haka nan ni wallahi na ga yaron da uwa ta aika ya kashe kuɗi ya dawa sai yin faɗa ta cikin faɗa ko shi ke nama za ta yi amma uba ya aike ya kashe kuɗi ya gazu zai faɗa saboda ka shi yasa Allah ya hana samun uwaye mata saboda sun yi sauƙin sa'a ma kuma sun yi sauƙin hali uwar mace tana iya ta kwanda yunwa ɗanta ya ƙoshi wata mata ta zo wajen aisha radiyallahu anha da yara guda biyu sai aisha ba da bine guda uku sai ta ba kowace yarinya guda guda cikin sai ta rike guda ga hannunta ko ka yaji masu ka sanye duka su a kama kallon wanda an da hannunta ta kuma tsagewa biyu tabbawan da bari tabbawan da bari sun ka canyi sannan kowa ya zama lahiya a na na suna kallon ga iko Allah irin tausayi kun san ba ta haihu ba suna kallon abin ya mamaki ya basa sai da manzo Allah ya tabbata labari sai wallahi na ga mamaki na yaba kowa na ba su da bine guda uku tabbaɗiyanta kowa guda guda sun ka canyi suna kuma sun ka zo ido ga wanga da gudan da ya gage ta kuma ta bari tabbatu yace matan nan Allah ya gafarta masa biyar tausayi ya ranar ta yi sau ka kowa suna suna tausan ɗa biyar ɗayan lalace da wahala ka kowa ta yi ta Wasu ne to shi yasa kana ganin shi ko bakin uwa shi ko bai hoƙi ala mutum ba duk wanda ka ga uwa sai ta kai hayya kai ƙarshen ta ta yi mai baki shi ko la bai hoye ɗaukar dogon lokaci ba lalacewa ɗaya mutum zai saboda ita uwa Allah ya yi saurin an san maganarta da addu'ar ta gaɗa kai tsaye fiye da uban waɗin kana su dukansu Allah na an sa addu'a amma uwa da kan gani wallahi kakka yadda uwa ta mabaki saboda bakin uwa da ta gani wala ya mugun abuna yanzu na mutum na lalacewa gaba ɗai ka rikice ka lalace har da abin da haka bai bai albarka in kai dan kasuwa na in kai ma'aikaci ne in kai menene za ka lalace saboda uwa ta yi mabaki ubangiji Allah ya kare shi yasa sai na karshe manzo Allah ya ce da ɗiya mata da ɗiya mata daren wannan lokacin jahiliya suka yi irin mutum da ayyuhun mai diya mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib Ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab idan aka mutum bushara ya ahu mai diyamit zalla wajhuhu ay sara wajhuhu muswaddan kuska shi za ta juyi ta koma bakin irin inda ya cikin jama'a yana yana yana hulɗa da su kawai sai ji an ce wani an aiwa aiwa sai ce to me an ka samu da an ce biya mace an kafiya ga kusurka ta rikide ta juye shi a zalla za ta juye ta koma baki irin ba wai baki irin na huska ba a za ta murfuke bare ne zai ɓaci daga nan sai ya tahir mutane sai ya kama ɓoyo saboda mummuna abin da ake yin shagar don ka a gane ya ce a wani mun ji an ce ka samu karuwa to bai kusan jin magana sai ya kama ɓoyo da ya ɗinki mutane sai ya ɓoye to in ya ɓoye can zai komawa yana shawara to wai a yumfiku ala hunin shi abun gar an kai yi bishara da shi zai rike shi akan walakanci ko ko da zuwa yake ya gina ta gude shi haka dai kama shawara in ya daure ya rike zai ji maganu ba rai zai baci ta a wani ya biya mace an ka yaho to kuma ga ya biya da inda duk mutum ya batta cikin walakancin ga ta kai wani lokaci in maza sun ka fara biyu wurin budatta har da kashin juna ana yi sama da ita har da kashin juna aka yi saboda baccin da ka aifa saboda babu matan da yawa kowa ya kashe nashi kai kuma wanda ka daure ka bari in ka gaida maza ka biyu wurin budatta nan za a gane rashin hankali na lokacin jahiliya to ubangiji Allah ya sauka kenan muhallin ta cikin wannan hadisi namu shine ibaatul mal abin nan abin nan ida'atul mal da man wahad hana abin anhwani shine muhallin shahid ruwa ce waga ba ruwa ta kudi ba a ruwa ta abu amfani ce dan ruwa ta kai ruwa mutum shi da Allah wani ina son da Allah ka aure mi ka yanke kaza gidana sai ka hana zuma ai ruwa ko ba ruwa to to musulunci bai san irin wannan kai hakuri ka ba su ba akwai wani gaskiya shi an Allah ya jarabe in ya ari abu mai suwa to ne bi ne bi akai da an tabbatar da ya gama unhuwani sai a aika a cikin Allah yukar na aka sanda da Allah ba suwa ya an gama yana ba suwa kawai ba suwa yana ba suwa amma abin da matsala kai ka mance shi shi mance to bai hana ka ba mutum abin amfani makwacinka na ko dan uwanka na ya nemi da Allah ka ba shi ana aron abubuwa daban-daban ba ina magana kana abubuwa har da manya ana aro ana ara mutum gida ya zamna jima ku ba aro a musulunci kana ara mutum gida ya zamna akwai babi da malamai suka yi babul umara wa roƙa ba ka ba mutum gida ka ce tsawon rayuwa ta shi ne umara waye na baka gida na ka zama sai da ka mutu turan da ya mutu ran nan gida sai ya dawo hannunka Allah ɗaya salar da ka samu sannan akwai ruka ba wanda za ka ci wani ga gidana za ka nauni amma yanzu ni da ke kowa ya jira mutuwa wani in riga ka mutuwa gidan na ya zama mallakin ka da in ku ka riga ni mutuwa su gina ya dawo ga hannu shi ya fi maruka ba sai ran da ka mutu sai dawo magada su raba wayan da annan shi ya ka ci ma'umara na baka ci ila nihayati umrika na baka yana zuwa ƙarshen rayuwarka ruka ba kuma jira kuntu atarakka mautika ina nan ina jiran mutuwarka kai ma kana jiran mutuwata jama'a na fata sun gane maganarka duk waɗanda lokacin lokacin abin musulunci harkon musulunci ana yi haka amma yanzu mutanenmu za a ga mutum da hali yana iya mallakar gida hamsin cikin garinka amma wallahi bai ya ɗaukar wani gida ya ba wani bawan Allah ya zamna yanzu jama'a wanda kan ba gida ya yi sallah ciki ya yi azumi ciki ya yi kiyamun laye ciki ya yi ayyukan alheri daban-daban ciki da shi da mata ce kowa na sallah cikin gidan nan alherin da ka samu yana da yawa kuma ka ruwa mai asiri halan ba ka san kai Allah ya ba gida gida ke gita cikin aljanna amma saboda bakarowa mutane za ga mutum bai iya ba ka gida ka zauna ana ba da aron shago wa na ara ma shago ka ce kai sana'a na baka zuwa shekara uku ka ce kai sana'a kai ma ka samu naka kakka lura da abin zai baka don ka yi ne ana ba da aron mashin wa na baka wasu daga aro ka ce ka bi da abin da ka ci zuwa nan da wata shidda ka kawo mashin ɗin nan ana ba da aron mota ko ba da aron mota jama'a ana ba da aron mota ka cewa na baka aron mota ka teka ka dan bida abinci gare ta nuna shekara guda haka mai ta duk wanda ya baka aron mota shekara guda abinda da ka bi ne ka teka sa abin da ka dan yin lura kai ma kai ko in kana da hankali za ka kiyaye motar to duk waɗanda suna daga cikin wato taimakon da musulmi ka wa dan uwa ne musulmi manzo Allah ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matuƙar bawa a taimakon ɗan uwansa ana ara mutum kuɗi ƙasa waɗanda ciwa na ara ma dubu ɗari kace kai sana'a bayan shekara guda haka kami dubu ɗari na duk abin da ka samu naka na ana yi hakan amma yanzu yanzu mutane mutum bai iya hakan sai dai ce in baka dubu ɗari duk wata ka kawo dubu goma kaga mugunan ramsu ke maza Allah ya ce kullu ƙardin jarra manfa'atin ko jarra manfa'atan sahuwa riban duk wani ramce ya jaye unhwani ya zama riba ramce na an ka baka unhwani ya biyo gare ka so wannan riba ne karanta mutum dubu ɗari ba shi ya lokacin da ya gama ya kama dubu ɗarinka Allah ubangiji ba mu ikon gane wani abin da ya kallon cewa to ka san dan adam yanzu a tsare na in ka mika mai dubu ɗari ga zuwa zai salwanta su ka kai kallon wani. ko suna su suna salwancewa suna ga hannunka ciye su ya faɗo ma sai ya su duka kaf su ƙari ko bai yiwa jama'a ko ciwo ya kama ɗanka ko ciwo ya kama matakka ko mota kan sanya su amma in ka ba wani bawan Allah ta ya riƙa. yana na yi ma addu'a kullum duk lokacin da ya ce ya sana'a ya ce a ya samu wata riba ciki ya san cewa ba abin ne komai sai kudin nan sai ya yi ma addu'a mun karanta hadisi nan satin da ya gabata sahabin manzo Allah ya ce Allah na gafarta wa mutum yana ta yana kwana kana tabbata kana kwana Allah ya gafarta maka sai ta ce mata ta ce saboda mi Allah gafarta mutum yana kwana bai tashi ya kiyamun laili ba bai tashi ya azkaru ba bai shi ya karatun qur'ani ba Allah ya gawa sami yana kwana ce kwarai yace yana aiwa wani mutum alheri alheri nan da ya kawo wannan ya ji daɗi ta cikin rage kayan ma addu'a Allah ya gawa samu wani Allah ya gawa hasa ne ma ya roƙo ma Allah ya gawa samu sai Allah ya gawa samu kana kana kwana jama'a ko bai yi wa kenan yin mutane alheri yana da kyau mutum ya ji daɗinka. ka ya ce ma addu'a cikin dare saboda ka sai cikin ƙanyi to irin yana abba mu yawa yanzu Allah ka ba mu ikon ganewa yace haddathana Hisham ibn Abdul Malik قال سمعت ابن عيينة سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر سمعت جابرا يتناج جابر بن عبد الله ما سئل النبي صلى عن شيء قط فقال لا yace ba a taba tambayan manzon Allah wani abu ba yace a'a yace babu manzo Allah bai taɓa yi haka nan ba sai dai ce na'am shi yasa farazdaq yake cewa ma qala la qabtu illa fi tashahudihi laula tashahudu kana la'uhu na'am manzo Allah bai taɓa babu ba bai taɓa babu ta sai cikin tahiyya da yace ashhadu an la ilaha na shaida babu abin bauta bis cancanta sai Allah nan ina ce babu amma ka toro ko ne na gida ya ce kake babu bai taba sai dai ce ka ce ka dawo ko ce kai hankuri ka bari in ya taho za a baka jama'a ina fatan mun gane magana to wannan mubalaga ne manzo Allah ka roke shi wani abu ya ce babu to sai can ba rasa ba sautan ba wala allazina ila ma atawka litahmilakum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-daymi hazanan alla yajidu ma yunfiqun in za ana yaki wasu na zasu za Allah muna son ka bamu dabba mu hau ka bamu guzumi don mu ta yakin ga yaman za Allah sai ce la ajidu ma ahmilukum alayhi ban samu abin da zan aza ku bisa gare shi ba da dabba ko in ba ku kuɗi ku yi guzuri to lokacin da ya faɗa masa magana sai su juya suna zubar da hawaye suna kuka saboda ba samu abin za su cewa sai wurin yaƙi ba to saboda ka uwa musulmi wannan na gwada ananin kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ba kyautar da sai ka shekara goma kana cin umarninta manzo Allah sassanar ko mitsa da abin da baka shi kyauta shi yasa ma aka ce mai kyauta wani bejin tsoron talauci yana ya baka raƙumi ɗari raƙumi ɗari ko ana ƙesa su wajen miliyan hamsin da wani abu yanzu wani na ka ɗewa mutum kyautar miliyan hamsin kai tsaye ta yana da wuya samu to maza Allah yana ya ba mutum raƙumi ɗari jabir ya yi aure an dawo da wurin yaƙi raƙumi ne bai tafiya manzan Allah ta yi cimma ya sanda ya zungun raƙumin nan sai ya kama tafiya wadda bai taɓa yi irin ta ba manzan Allah ya tafi kawa sauri ya kai jabir ya manzan Allah aure ni ya ce ni ka aura ya ce na aure ba zaura sai me yasa baka aure budurwa ba ka yi wasa da ta yi wasa da kai sai manzo Allah ya ce to na raƙumin nan sai ce manzo Allah ya ce sai ce manzo Allah a ban sai ya manzo Allah ce sai suwa min shi sai ce nawa kasu ya manzo Allah sai suka yi shi ciniki ciniki ya kare sai amma ya manzo Allah sai mun tai gida zan kawo mara kumin nan da sun da ya tai gida ya aje kaya nai sai ya dauko raƙumi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya biya shi kuɗi sai bayan ya koma gida sai aka ce a koma a kamera kuɗi ne kyauta an ka bashi ka diba gani raƙumi tare da rai kowace lokaci raƙumi ya kama a baka mota to saboda haka ana son mutum ya sifantu da kyauta ba a son mutum ya zanda rowa kuma kamar yadda muka ce rowa cire da ɗinta aka yi kamar yadda kyauta ana cire da ɗinta mutumin da ya sa ba da naira biyar yau da gobe yana ba suwa wata rana zai ba da naira ɗari wata rana zai wuce nan sai ya kai yana ba da banyan kuɗi mutumin da ka iya baka sa'in gero wata rana buhu zai baka amma mutumin da ya gaskiya shi gaskiya bai iya kyautar naira goma saboda ya ga ta yi kaɗan al'arɗa adam in mutum ya baka naira goma yau to gobe in ka gane ka gane rigin kyauta ha gari gare za ka gani ya baka naira ɗari zama ina fatan mun gane magana shi yasa ka ce kuli kuwa ma kuli makaru makrumatin wasu mutane an halice su amma ba alfis da kyauta ba bai iya dauko mai baka ga ka da shi uwa ɗai uba ɗai bai iya dauko abai ba saboda bai sawa wasu kuma Allah ya taimake su Allah ya taimake su ba su yi ajiyar abu Allah ya taimake mu wanzan Allah sun yake cewa da za a ce dutse wurin na zinari na wani. da ce wallahi abin farin cikin ai kwana uku a dawa yace dinari guda ciki dinari guda tal duk girman dutse uhud yace wallahi fi na rabi yace illa dinarun ursiduhu li dainin sai wannan za aje don biyan bashi dai shi za a iska ga dunar rabi to Allah ka ba mu ikon gane ba yace babul malus salihu lil mar'i salih babin da ke magana akan dukiya ta kwarai ga mutunan kwarai wannan tarjuma babi na imam al-bukhari hadisin da aka sanya kawo kai tsaye kenan idan aka samu akasi mugunyar dukiya ga mutunan kwarai sai ta bata shi idan aka samu dukiyar da ba ta halatta ba ta shiga hannun mutunan kwarai sai ta bata shi zai ci ya ba iyali ne duk za su ɓata shi gaba ɗaya sai lalace sannan ana iya samun dukiya ta ƙware ga mutunan banza shi ko sai ya ɓata ta to shi yasa aka ce almalu salih lilmar mar'i dukiya ta ƙware dukiya saliha ga mutum da salih jama'a wace dukiya ta dukiyar saliha awa manzo Allah tambaya shin wane irin nema abinci ya hidadi ya yi tsalki sai ce wanda mutum ya yi da hannu ne zuwan jike ka da hannun kai ka sa? Zuma ina fata mun gane magana shi da noma ka yi tuwa ina ka sawa ce noma ne ina ka sawa kwadago ne ina ka sawa kudin ga aikin gwamnati ne sawo ko bai cikin dukiya ta kwaye eh kwarai amma kai ya zan mutum bai zuwa aiki don kasu a kowane suna an salbashi ba zuwa aiki to wala ba kudin kwarai na ba sai su fata ba kudi gaban zato to bale masu aiki uku ga shi na aiki state yana aiki local gamu kuma yana empower ga matasa nan kamar su kwata suna bada aikin wani har da gigiri ya kasa samun aikin da amma ga kada aiki uku ya ƙi hannunka wani su suna shigo ma shekaru jiwa suka faɗa min cewa aiwa ne kaza kaza kaza an ce kai sa wa kanku lahiya sai ku mini siya in yana iya bari ya bari inda iyawa kuma shi ya ciki ya samu wani mutum ya samu wani bawa Allah ya bashi guda ya zaɓi wanda ya fito na ɓare ya riƙe ya yi albarka to saboda haka wallahi yan wa musulmi kar mutum ya ja maka ne shi ya yasa imam bukhari yi babi babin dukiya saliha ga mutum salihi yace haddathana abdullah ibn yazid haddasa na musa ibn ali qala sami'tu abi yaqulu sami'tu amr ƙala ya ce ya yaji amr ibn ya yace ba asa ilayya nabi sarsuna fa amarani an akuza alayya siyabi wa filahi sun ma'atihi ya ce annabi sarsuna ya aiko wani mutum fa amarani ya umarce ni an akuza alayya siyabi wato in karbi tufafina wato alayya a kaina wasu ilahi da kuma wato abin da makamina sun ma'ati sannan in zo masa fafa'altu sai ne haka nan fa'ataitu sai na zo masa ni iske manzan Allah huwa ya tawbau ina arwalla fasa'ada ilayya albasara sai daga kai sama yadda ya kalle ni ina ina arwalla sun maɗaɗa sannan manzan Allah ya soke kai ne sun maƙala sannan ya ce ya amru ya kai amru inni uridu an absaka ila jeshin abasaka ila ina son ya ikin zuwa ga wata runduna ta yaƙi faye gunimu kallahu Allah zai ba ha ganima za ka samu ganimar yaƙi in kafe wa argabu laka ragabatan minal mali saliha kuma ine maka wato kwaɗayi kwaɗayin samun dukiya saliha in kafe ƙulta yace inni lam uslim ragabatan fil mali ya manzan Allah ban musulunta ba don kwaɗayin dukiya inama aslamtu ragabatan fil islam ya manzo Allah na musu saboda kwaɗayi a musulunci fa akunu ma'a rasulullah sun sai in tare da manzo Allah kullum na tare fa qala sai manzo Allah ya ce ya amru ya kai amru ni'mal malu da madalar dukiya saliha dukiya ta kware lil mar'i salih ga wanda salih na sani ba ka musu saboda dukiya bane amma dukiya lahiyayya ma da ita ga mutu wanda Allah ya yi yawa ina fatan mun gane magana kenan shi amru bil al-asi annabi ya aika mai mutum yace mai ina son in aike ka zuwa ga wata runduna da ya aika yi tuwahi ne ka son ya ansa shi wannan mutum ma'ana abinda manzo Allah ka ne shine ya aike shi ya tuwan wannan runduna ya zan ga hannu ne za a cin wannan yaki duki za a cin wato wannan gari da yaki ita kuma dukiyar ganima wanda aka samu wurin yaƙi dukiya ce wanda asaliha ba ta da matsala cikinta an yaƙi kafirai a an su dukiyoyin an zo da su sau da ka yanzu ya halatta a baka naka rabo ka teka ciki amma shi abinda yake son ya nuna ba ya zunta don dukiya ba ne yana faɗa ma annabi sai manzan Allah ya ce ai na sani ai shi mutum in dai na kware na ya samu dukiya lahiyayya ma da wani dukiya za yi taimaka masu kware daga abinda an shi ne zan mugun ya dukiya ga mugun mutum kaga duk abin ya lalace gaba ɗaya an yi biyu ko ya zan dukiya mugun ya ga mutumin kirki ga shi mutumin kware na amma ya shiga inda mugun wuri yake sai sa ana ganin wasu wurare ba ga mutumin kware ya shiga wurin amma sai lalace gaba ɗaya ko da ya kasuwa ya zama corrupted ana yaba mai alheri ko da yake shiga ko da yake biyu biya yara da ya ce sai a ce to wani ofis ɗin ga kaji kaji wanda ya gabatin ga abin da ciki duk kaza ya taho ga yadda muka yi a ba mu namu shi ma ya rike nashi kwana a tashi waɗanda an kai su bi sai kaga an samu matsaya yara ko ka haji masu ya ganin yana gina mayan gidaje yana hawan mayan motoci ba albashi ne na kaga daga nan mutum ya lalace ke mutumin ƙwai ya lalace dukiya mugun ya taɓata shi en en a gida a kuma ya shi biyan daɗe ko? ku ka gani Allah da mu gyara a ce kirsa ya ɗaga musulmi adalci to Allah ya sawaka da sauraka jama'a ku bari mu dakata daga nan Allah muna roƙonka ka ba mu dukiya ta ƙwarai kuma ka samu mamu na ƙwarai jama'a dukiya komai yawan ba illa na kai abinda illa zan dukiya wa dukiya ƙwarai ba ko garin ga an ka cika ma da kuɗi inda duke halatta na babu matsala na kuna ga sabon manzon Allah sun shiga cikin dukiya kuma kuma lahiya lau ko ba gaskiya ba kuma dukiya wato wallahi jama'a daɗi gare ta ko ba ta da annabi ya roƙi tsari daga faƙaru ki Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa min adhab al-qabr kaga annabi ya roƙi tsari daga talauci talauci matsala laraba suka ce kada alfaqaru an yakuna kuna talauci ya yi kusa kin ji ka tsaya zama kafirci don wallahi talauci in ya gogi mutum ya gogi mutum wata ana alaƙa ga hanyar shirka sai ka saboda to talauci to mu ya roki Allah ya bashi abin hannu ne na halal ba shi ma ya na kwarai za ga dukiyar ta yi daɗi ka ga dukiyar sayid na usman ta yi kyau ta samu mai aljanna da dukiya abdurrahman bin auf ta samu mai aljanna dukiya sayyidina abubakar ta samu mai aljanna akwai masu kuɗi manya-manya zamanin manzon Allah da kuma bayan mutuwa sai mutanen kware ga su da dukiyoyi manyan dukiyoyi amma kuma wala sai tsaye akan hayya Allah maɗaukakin sarki to Allah ka wara samu wata wadda ba talauci a bayanta Allah ka taimake mu ka samu su karbi imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum wa rahmatullahi